saboda haka ɗan adam idan ya yi sakaci sai ya jefa kansa cikin halaka saboda kauce wa koyarwa na addinin musulunci allah ya faɗa a cikin alƙur'ani mai girma ba dan komai ba ya fifita al'umma na muhammadu sallallahu alaihi wasallam a kan sauran al'ummu sai dan kasancewarsu masu haɗa kai a wurin umarni da aikin alkhairi cewa dukkan wanda ya ga ana aikata ba daidai ba tunan da ya hana ya hana eh, amma akwai matakai na hana mataki na farko mutum idan za ka iya yin za ka hana da ƙarfin ka yi amfani da ƙarfi ka hana to ka hana idan ko ba za ka yi amfani da ƙarfi ba fa ba za ka ce to yi magana idan za ka iya yin magana idan kuma abu ne wanda ya fi ƙarfin magana idan ka kai magana wata zai janyo mata matsala sai magana ta ce ta nuna kyamar abin da zuciyarka to ya ka mu musulmi ya kamata mu sani cewa addinin musulunci ya koyi da hukumai na rayuwa daga cikin umarni da kyakkyawan aiki da hanyar mummunan aiki yana daga cikin daddakewa na ganin cewa an an samu shugabanni na kwarai waɗanda za su gudanar da al'amuran ƙasa ba tare da an yi fasadi ba an zubar da jini ba eh, ba tare da an ɗauki dukiyar dukiyar al'umma an kai wata ƙasa an zubar ba da zubarwa ne bai eh, kaje a jirgin wata ƙasa ba za a yi amfani da shi ba ko yan ƙasa ba za su amfani da shi wanda ya je jirgin ɗin ba mamaki ya yi amfani da ɗaya bisa ɗari da wannan dukiyar ya mutu dukiya ta zama ba ta da wani amfani sai iskanci da a saboda haka yawan musulmi kuna iya taimakawa a wurin hana mummunan aiki kuna iya taimaka a wurin aiwatar da ayyukan da allah ya umarni a kansu taimakawa ko dole ne kowa ya tabbatar da cewa wace hanya zan fi daga cewa na yi wannan taimako babban hanya a wannan kasa ta yadda aka ce idan za a yi gaskiya shine mutum ya yi katin zaɓe ya eh, tabbatar da cewa ya zaɓi wanda yake kyautata masa kan cewa zai aiki alkhairi ya zaɓi wanda yake kyautata zai ce cewa ba zai da ɗebi dukiyar kasansa ya wata kasa ya tafi jirgi ba da sau haka wajibi ne a kan dukkanin musulmi ya ga cewa ya yi bukatar zaɓe kuma ya ga cewa ranar zaɓe duk wahalar da zai sha ya fito yin zaɓe saboda kada a koma gidan jiya kada a koma gidan jiya dan adam yana da saurin mantuwa dukkanin mu san abin da ya faru a kasar mun sani amma duk da haka kuma muna baya baya a cikin al'amura abin da yake bai kamata a ce an same shi da gare mu ba to da kan yawa musulmi kuna da dama na al'amur bil ma'ruf wan nahy anil munkar umarni da kyawawan ayyuka hani daga mummunan aiki ba ga wannan dama kada a wasa da ita ga hukuma ta kara lokaci saboda da yau ne yau sha bakwai ko ina da kamar yau ne sha bakwai ga wata da aka ce a rufe amma saboda ganin yadda mutane suke tururuwa a datan sun yi sakaci sun ji an ce za a rufe sun yi tururuwa to kada su yi kasa a wani wajen kuma suna jiran wani abu ba ko da haka a yi kokari a ce wa an yi an wannan al'amari domin a zaɓa a ne a sa alkhairi Allah ta da ke kuma ba mu lafiya Allah ba mu lafiya